wakilinmu mani shaibu daga maradi a jamhuriyar nijar ya tattauna da kasim muktar inda ya tambaye shi a matsayin shi na shugaban cpr kuma misa zai yi takarar shugaban kasar nijar domin ci gaba da gina alƙibla da manuha da aƙidodin wannan jam'iyya wannan shine babban abin da zai kai mu da kuma kingin irin ƙudurruka wanda kun san nan da watan fabrairu da ya wuce mun yi babban taro nan jihar maradi wanda ya haɗuce wasu ƙudurruka wanda kuma za mu tattauna basu wannan ƙudurruka da taimakon Allah domin mu sa mu sahun jam'iyyoyin da za su musamman shiga kwambala ta zaɓuɓɓukan da ke tafi. Ya kuma tambaye shi menene muhimmancin wannan jam'iyya a Maraɗi ko kuma Nijar gaba ɗaya? Babban abu wanda ke da muhimmanci shine wannan jam'iyya za mu kaddamar da ɗan takararmu na shugabancin ƙasa. Da ikon Allah zan yin takarar shugabancin ƙasa kuma ina dogaro ga Allah ya sanya mutane al'umma ta jihar maraɗi, wadda babu wani tambaba na san e, yau maradi tamu ce inganci da ikon Allah. Wakilin namu ya rufe da tambayarsa shin wani tabbaci kake da shi na cewa al'ummar maraɗi za su goyi bayan takarar ka, ko kuma suna tare da kai? Na yi imani da Allah mutanen karkara na jihar maraɗi da mutanen karkara da mutanen cikin garin nan za su yi tsaye tsayin daka don kare wannan takara da addu'a su don kawo gudunmuwa ga wannan takara da addu'a su sabida ba ma cikin nan jihar maradu ba cikin nijar gabaki ɗaya da yarda Allah wannan takara ta samu karɓuwa. kuma ina kwantan ma mutanen maradi da hankali in ma ƙura'a ta cikin garin maradi ko jihar maradi kai ko ƙura'a ɗari ce za mu samu to insha Allahu ba za mu yi baya ba da ikon Allah zamin takara ta shugabancin ƙasa. Sabon shugaban jam'iyyar CPR inganci ta ƙasar Nijar kenan Kasim Muktar a tattaunawarsa da wakilinmu Mani Chaibu. Allah